الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sake saduwa da lokaci mai albarka a yau lahadi shida ga watan zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai da 20 ga watan tara shekara ta 2015 miladiya a muna cikin littafin mu na jana jana'iz wa ha na babban malami Muhammad din Albani Allah maɗauki sarki ya masa rahama mun gama da abin da ya shafi ahkam ɗin kunce kunce mun fara bidiyoyi na jana'iza ya faro mana bidiyoyin da ake yi kafin mutuwa da kuma bayan mutuwa mun tsaya a bidiya ta goma za mu tashi a ta sha ɗaya bidiyan da mutane suke yi a jana'izar wasu ba da sani wasu kuma ba tare da sani ba na sha ɗaya daga shiki wad'u ghisnin akhbara fil ghurfati allati mata fiha nan muna bayani ne akan bidiyoyin da ake da su ake fa'a da ake yin su bayan rasuwa kafin a kai ga wanke wanke gawan daga ciki akwai sanya wato a yanko danyen itace rashe na itace ko ganye a sa a wannan ɗakin da aka sun mamacin ya rasu in a gida ya rasu sai a sa danyen wato ganye a yanko me ake kiransa ɗan abu kaɗan a cikin reshe dan karami sai a sa a wannan dakin da mutum ya rasu al-ghurfati allati ma tafiya wannan bid'a ne ba inda aka samu wannan a addinin musulunci ban sani ba ana yin abun ba yi ko to alhamdulillah ban san wannan bid'a ba na sha ɗaya na sha biyu qira'atul qur'ani inda al-mayyit hatta yubashira bi ghaslihi karanta al-qur'ani gaba mace har a kai ga wanke shi wannan ana yin sa Allah ya sami karana ya gaya mana ce yanzu yadda ake yi in mutu ya mutu sai ya samu samu almajirai alarammomi sai a kewaye gawan sai a sauke masa qur'ani to ana yin wannan daga nan har da za a yi ta karanta masa qur'ani har lokacin da za a kai ga wanke shi to kaga wannan bid'a ce ba ta tabbata ba kuma ana kaman tsaida masa hujja ne ana karanta mai ayoyin qur'ani a kansa bayan ya rasu abubuwa da yawa da qur'ani ya umurni wata kila bai yi ba abinda qur'ani ya hana wata kila bai hanu ba to ana ta karanta masa to bidiyoyi ne duka wannan bai halatta a yi shi ba ga wanda yake musulmi na sha uku taqalimu adhafiril mayyiti wa halqi anatihi wa halqu anatihi wato yanke kumbuna wanda ya rasu bayan ya rasu a ga ko ban su yi a ce bari a yanka kafin a wanke a wanke shi wannan bidiya ne wa halquha na ce da aske masa mara shi ma kansa bidiya ne in bai yanka ba suna nan da tsawonsu, su bai aske ba a bashi da yadda yake a wanke shi kawai bayan da aka samu ana aske masa mara ko kuma ana yanke masa fa. haka ake barin sa wannan mudawwana na imam mali ya kawo wannan cewa bid'a ne daga imam malik na sha hudu idkhalul qutun fi duburihi wa halqihi wa anfihi wato sanya auduga a cikin duburansa da kuma halqihi a bakinsa wa anfihi da kuma hanshinsa shi ma bai halatta ba sai dai in akwai wani abu da ake gani zai iya fitowa ya bata likafani to nan za a iya sawa amma haka kawai ce a toshe baki a toshe hanci a toshe dubura a bai tabbata ba shi ma ina cikin bidiyoyi kamar yadda imam mali ya kawo su iya mu dawwana dinsa na sha biyar ja'alu turabi fi ainai almayyit wal qawlu inda zalika la yamla'u ayna ibn adama illa turaba akwai masu wannan al'ada sai ya sanya kasa a idanun mamaci kasa turbaya sai a dinga karanta la yamlawai na bin adam illa turaba ba abin da zai cika idon dan adam sai turbaya sai a sanya a idanunsa to shi ma ne bai tabbata ana yin wannan abin ba na sha shida أهل الميت الأكل al'akalu hatta yafrabu min dafnihi barin cin abinci ga waɗanda aka yi musu rasuwa har sai an gama binne shi an dawo daga nan su ci abinci wannan ana yin wannan na san wannan ko tun daga lokacin da aka yi rasuwa ba cin abinci za a yi ta tafiya har an gama wankewa in ma wani gari ne sai an kai garin an gama binne shi zai yanzu a ci abinci duka wannan bidiyoyi ne bai tabbata mutum yana jin yunwa ko yana jin sha'awa abinci akwai shi lokacin duk da ga dama zai iya cin abinci na'am sai iltizamul buka'i Hainal, al-ghada'i wal asha sai kuma na sha bakwai lizimtam kuka safe da yamma ma'ana duk lokacin da za a ci abincin safe sai a zauna a yi kuka in aka zo na yamma ma sai a zauna a <laughs> yi kuka akwai masu yin wannan al'ada ita ba bidiya ne kamar yadda mai littafi ya kawo duka an samo su daga wancan littafi na mudawwana minhu minhu za ga yana sa minhu yakan sa nomba da shafi da sauransu na'am na sha takwas shakkun rajuli الثوب alal الأب والأخ wasu idan aka musu rasuwa idan wanda ya sun babansu ne ko dan uwansu uwa daya uba daya sai a yaga riga wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shaqu juyub wannan tun zamanin annabi ana yi da aske kai zai zo a kansu shi kuma to sai a yaga aljihu riga to wannan shi ma bid'a ne bai tabbata ba banna ne kuma gaba daya to wasu kuma tufan kawai za a yaga sai a kamo nan bar sai a barke sharuna bakin ciki laraba suka yi yawan haka da yawa har yanzu suna aikatawa daga mutum ya kama rigarsa ya yaga shi kansa bid'a ne kuma albubazzaranci ne bai tabbata ba na sha tara الحزن على الميت سنة كاملة لا تختذب النساء فيها بالحناء ولا يلبس ثياب الهسان ولا يتحلين فإذا انقضت السنة عملن ما يهج منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع واتوا daga ciki na yin bakin ciki na shekara ɗaya ga mata ba sa lalle ba sa ado duk wani abu da ba kaman mai idda kenan ta wuce wata hudu da kwana goma su sai su kai shekara ɗaya suna yin haka da sai su koma bayan gari kawai sai su yi ta zama ba komai ran da za a yi wannan fitan bayan shekara ɗaya to sai a samu mai zane sai ta zana musu hannu da jiki da sauransu wannan bai halatta ba wal a yi rubutu kuma wanda shari'a ta hana a hannu da sauran jiki yaf'alna dhalika hunna wa man tazamna alhuzuna ma'ahunna matan da suka yi zauna wannan zaman da kuma waɗanda suka taya su akwai wanda za su taya su za ga ba su kare za su yi wannan ba to zuka za su yi wannan zanen kuma a ranar da za a fita wannan duka wai sammauna fakkul huzun ana kiran shi fakkul huzun wato cire bakin ciki ko warware bakin ciki yanzu an dawo normal kenan sai ya je a yi wanka sai ya kira mai zane kuma ya zai zane an dan shiga ado kuma shi ma bidi'a ne wanda ba addinin musulunci bai son da wannan ba na ishirin ifa'u ba'dihim lihyatahu huzunan alal mayyiti wasu kuma idan aka yi musu rasuwa sai ga sun aje gemu saboda nuna bakin ciki ga wanda suka resa ba aski gemu wannan shi ma bidiya ne mafiya wasu suka yi kasashen asiya da sauransu suka yi irin wa'annan abubuwa wasu najeriya ba yi wannan ko ba yi to alhamdulillah ba mu wannan kenan yana daga cikin bidiyoyi da wasu suke yi na 21 qalbul nafisi was sajadid wa taqdiyatul maraya wat tarayat akwai qalbul ta burmi ko kuma kafet kafet na gida sai a juya su upside down shine qalbu din kenan saboda an yi rasuwa a gida sai a da carpet su da dumai na gida gaba daya da mai sunan su miro sai a juya su bai bai sai a maimakon yadda suke kallon mutane sai a juya su haka suna kallon bongo kenan almaraya jam'u mir'at miro madubi shine maraya jam'i su kenan wasarayat da kuma kayan ɗaki. su abin da ya shafi kujeru da sauransu wanda ake amfani da su a faru duk sai a kifa su don nuna cewa bakin ciki ya faru a gida duka wayannan bidiyoyi ne ba su tabbata ba duk abin da ake amfani da shi kayan ado sai a dinga kifa su ta wannan bai tabbata ba a addinin musulunci bidiyoyi ne da suke aikatawa aka musu rasuwa na 22 tarkul intifa'u bima kana min al-ma'i fil baiti fi zirin aw ghayrihi akwai wanda in aka yi rasuwa a gida to duk ruwan da ke randuna a gidan to ba za a sake amfani da shi kuma ba wannan sai dai a sufar da shi shine ma'anan barin amfani da ruwan da ke gida fi zirin a randuna a gairi ko wani randuna wa ya rauna annahu najisu suna ce wannan ruwan ya zama yanzu najasa daga mutuwa a gida duk ruwan gida ya zama najasa wa da zalika bi anna ruhal mayyit idza tala'at gasadat fihi suna cewa ai ruhi na mamaci in ya fita zai je shiga wannan ruwan gaba daya to ya zama na jasa ba za a yi amfani da shi ba sai ya zubar da shi wannan bidiyoyi ne ba su tabbata ba akwai masu yin haka su ma duk wata bidiyar da kaga ya kawo ya sun akwai waɗanda suke itikadi wannan bidiyan na عشرين أكو إذا عدس أحدهم على ya يقولون له كلم فلانا أو فلانة ممن يحب من الأحياء باسمه ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت إذا متم مثالي أركاو أبنشي إذا أفارج أبنشي سيئة شاوى sai ka ambaciwa wani. sai faɗi sunan wani wanda yake so daga cikin masu rai wani bai haka ba zai iya shi ma bin mamaci in aka yi mutuwa a gida kenan in ana an za a fara abinci sai mutu ya yi atishawa sai ka kira sunan wani eh don kada shi ma ya bi mamacin to sai ya kira suna wani suna cewa idan bai yi haka ba to zai iya shi ma mutuwa duka bidiyoyi ne ba su tabbata ba daga addinin musulunci na 24 tarku akalil wa samaki muddati huzunihim ala mayyitin akwai masu su kuma idan aka yi musu mutu akwai nau'in abinci da ba za a ci ba tsawon lokacin da suke zaman tunawa ko kuma bakin ciki na wannan mamacin daga ciki akwai shi ne shine wannan ganyen da ake amfani da shi ana miya da shi ana kiran shi lalo da hausa an san ganye to ba sai ce bacin wannan da kuma kifi ba a ci lokacin tsawon wannan <laughs> bakin cikin da suke yi akan mamaci bacin kifi bacin irwa wa'annan abubuwa shi kansa bidiyoyi ne ba su tabbata ba shirin da biyar tarku akalin luhumi wal mi'laqi al mashwiya wal kubbadi sannan bari cin duk wasu al'amura irin kayan daɗi din nan da ake soyawa a murhu ko kuma irin yadda ake soya tsire to duk wani da ake sawa irin wannan abin da ake sa tsirai a kai a soya sai shi ba amfani da shi yanzu kayan daɗi a ba nasu ba sai dai a ci normal tuwo da ake difawa da ruwa saboda shi ne wanda aka saba lokacin da ake yau da kullum amma wannan ana ganin jin daɗi ne to so ana bakin ciki ba za a ci irin wannan abubuwa ba ya ci har da hanta ma ba sa ci shine wal kubbati gin na garshe kenan na 26 shida al mutasawwifa man baka ala halikin kharaja an tariqi halil ma'arif akwai sufaye suna da abin da ke kira ma'arifa wato mutum in ya kai wani matsayi a ibada to ya zama arifi kenan to akwai wasu ibadu da ba dole ba ne sai ya yi su to suka ce idan har mutumin ya zama al'adarsa kuka akan wanda ya mutu to ba zai kai wannan matsayin ba an gane Ma ma'a sufaye suke da wannan i'tiqadi cewa in mutu yana so ya kai wannan mazai. to zama duk lokacin da aka masa mutuwa kada ya kuka to zai iya kaiwa ya kai usuli ya zama arifi kenan to in ba in yana kuka ba zai kai ba wannan an samu shi a littafi talbisu iblis na ibn al-jauzi a shafi na 340 zuwa 342 su sufaye suna itikadi wannan don su sukan fassara aya wa abu rabbaka hatta ya ati ya kal yaqin ka bauta ma ubangijinka har yaqini ya zo maka su yaqini shine akwai wani marhala da mutum zai kai ga yaqini ya bar bauta to wannan shi ne ma'arifa din da wannan bautan da ake yi amawa ne mutane ne gama gari suke wannan in mutu ya kai wani matsayi to shi an tsara mai da wannan bautan to ya zama ya kai yaƙini kenan sun manta yaƙini alƙur'ani mutuwa ake nufi ko don da ake tambayan eh, waɗanda suke wuta ma kun fi safara qalu lam nakum inal musallina wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma al qa'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin har mutuwa ya zo musu suna ƙaryata da tashin kiyama ba sa rawa zai ciyarwa sannan ba sa sallah har mutuwa to kenan har ne ya zo musu kenan suka shiga sakara to kaga a yaqin mutuwa ake nufi to ana gaya ma annabi ya ta bautan ubangiji har mutuwa ya zo masa ba ranan tsayawa to amma su suka kai ne wani matsayi ne so duk wanda yake kuka to ba zai kai wannan matsayin ba a wurin su shi yasa ya kawo shi a kawul mutasawwifa na 27 ترك ثياب الميت بدون غسل إلى يوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر أقول أبن داكي نبرين وانكي تفن ممتي هرزوا كوانا نأكو أنا تناني أنا cewa idan aka wanke to ba za a iya watawa ba za a kare shi daga azaban kabari ba to in ya kai kwana uku sai a wanke daga nan shi ke nasa yanzu an ɗauke masa azaban kabari galohin da aka wanke masa waɗannan tufa an gane sai a bar wankewa ce kada wanke yau kada wanke gobe sai jibi kada wanke daga nan za ta sai a wanke to alhamdulillah dauke masa azaban kabari kenan aka take itikadi sai kwana ta uku akwai masu wannan tunani shi ma duka a madhal ah, juzu'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in shida dama ya gaya mana iya kawo wani matsala inda ga wani littafi ne zai gaya mana littafi da inda aka ɗauko in muka ga bai sa littafi ba to ya auna wannan abun da ƙa'idojin da muka karanta a baya wanda daga nan ne kake gane kaza bidi'a ne ko kuma sunna to a kansu sai ya ɗora a kai na 28 qawlu ba'dihim inna man mata yawm al-jum'ati aw laylat al yakunu lahu adhab al-qabri sa'atan wahida thumma yanqadi anhu al wa la ya'udu ila yawm qiyamah fadin da suke cewa idan mutu ya mutu ranan juma'a ko daren juma'a to azaban kabari da za a masa na awa ɗaya ne kawai daga nan ta yanke har zuwa ranar kiyama kenan zai yi azaba ko da akwai wani aikin da yi da ya kamata a masa azaban kabari to na awa ɗaya ne daga nan shi kenan ta yanke sai zuwa ranar kiyama kuma in babu gana azaban kabari daga nan to kaga duk wannan bidiyoyi ne ba inda ya tabbata kan haka ya tabbata dai mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a yana daga cikin abin da ake kira husnul khatima mun yi su a baya cewa kyawun cikawa ga mutum alamu ne na kyawun cikawa ba wai kuma an ce za yi ɗauki azaban kabari ko wani abu ba to amma su sai suke cewa kuma na awa ɗaya kawai za a masa daga ran shi ke na yayin ke wannan yana buƙatar dalili a wannan littafi na sheikh ali ko ali mulla alƙari ya sharhin buhari ya kawo wannan matsalar na ترى قول آخر المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة ce mumini mai sabo in ya rasu azaban kabari zai dinga yanke masa a ranar juma'a da daren juma'a in ta yanke kuma misali ya mutu kamar yau aka binne shi to kila za ta masa azaban kabari har zuwa ranar juma'a yanke kuma har zuwa ranar kiyama ko da mai sako ne ba zai sake samu azaban kabari ba ya yi kama da na 28 shi ma amma wancan su kuma sun ce sa'atan sa'a ɗaya kawai za a zabta har sun kayyade azaban da za a masa na awa ɗaya. daga nan shi kenan sai na talatin الإعلان عن وفاة الميت min من على المنابر da متوى mamaci akan منبري na masallatayya gidajen rediyo jaridu talabijin da sauran abubuwa wannan sun ci ga ciki gaba daya ba tare da wai ana neman a zuwa masa sallah ba ba tare da ana neman a masa addu'a ba kawai a yi ta sanarwa wani ya mutu wani wani wani a sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mawa ne rasuwa bayan kwana biyu a sake bayan duka waɗannan bidiyoyi ne ba su tabbata ko a hau mimbari don akwai mun yi shi a baya can wanda yana har da laƙubba alfaharuddin waye waye Allah masa akan mimbari su larabawa da wasu suna yin haka amma nan yanzu sai aka komo a bangaren jaridu ba masallatai ba su gidajen tv da gidajen rediyo har sati ana ta sanarwa bayan shekara ya zagayo ma sai a sake a sa hoton mutumi a sake tunawa da shi a rubuta a jaridu to duk wa'annan yana daga cikin anna'ayu da annabi ya hana a can mu yi shi a babin na'ayi mun ce akwai na'ayi aljaiz akwai kuma na'ayi almamnun akwai sanar da mutuwa wanda ya halatta akwai kuma wanda aka hana wanda ya halatta ci ne a zo a sanar don a masa addu'a kamar yadda annabi ya yi ma najashi ce dan uwanku ya mutu ku nema masa gafara annabi ya tashi da sabbai suka je suka kai mashi salatul gharib kaga wannan don a masa sallah don kuma a masa addu'a amma haka kawai an gama sallah an gama komi a ta sanarwa a ta sanarwa mutuwan mutum wannan bai da wani fa'ida ko bayan shekara tuna da shi bayan shekara wani har shekara goma sha biyu za ga ana rubutawa jarida yau babanmu ya shiga ya cika shekara kaza har abubuwan sadarwa na yau da kullum duka bidiyoyi ne ba tabbata ba addu'a ke so a yi mamace kullum mutum zai yi sallah kada ya manta da wani nashi wanda su kowane lokaci a cikin sujjadanka a yanka na karshe duk wani ibada da kai da kake tunani wannan ibadan ka yi ta don Allah ka kayi tawassuli da ita ka nema ma dan uwanka gafara wannan haka ake yi ba wai lokaci ake kebewa bayan shekara kenan sai shekara shekara mutum zai dinga tuna da nashi ai ya gama yawo shi wanda ake tuna da shi shekara shekara <laughs> ko ba haka ba to in ba haka musulmi ya kamata ba daga cikin muminai da Allah ya yabe su الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ما cewa ya Allah ka gafarta mana mu da iya da mutanen da suka gabace mu to kullum haka za a gani musulmai kullum suna nema ma yan uwansu gafara to ba ba rana ba lokaci ba kuma yene kowane lokaci mutum ya samu kawai ya ta nema musu gafara to sanar da mutuwa akan mimbarai bidi'a ne bai tabbata ba na talatin da ɗaya ƙauluhum inda ikhbari ahadihim bil wafati al-fatihatu ala ruhi fulanin wato gudi akan ruhi wani sai a faɗi abin da ake so a faɗa a sanar da rasuwansa lokacin da za a sanar to ba za a sanar haka kawai ba sai an faɗi wannan kalma ba za a faɗi sunansa ba sai ce al-fatihatu ala ruhi fulan wato buɗi akan ruhi wani ya rasu kafin a faɗa sai ya faɗi wannan kalma ba inda ta tabbata daga sunna waɗannan su ne bidiyoyi da malam ya kawo da ake yin su bayan rasuwa sai kuma lokacin da za a wanke mamaci akwai bidiyoyi da mutane suke yi ga sunan su kuma gasulul mayyiti daga ciki akwai wada'u radifin wa kuzi ma'in fil mawdi allazi usila fihi al mayyit thalatha layalin ba'da mawtihi idan mutum ya mutu aka zo za a wanke a wurin da za a wanke bayan a wanke sai a ɗauko waina ko biredi ko wani abu da kuma kofi na ruwa sai aje a wannan wurin ba mai tabawa har sai bayan kwana uku wasu suna yin haka a wurin da aka wanke shi sai a aje wannan abu ma bidiya ne bai tabbata ba daga shari'ar musulunci na talatin da uku ya ɗauko tun daga na ɗaya ko ya shiga wani babi wannan tasalsul na nambobi yana tafiya yadda yake saboda haka ba zo an shiga babi ba na ɗaya bane yana ci gaba ne kawai har ƙarshe iqadu as-siraji aw al-indili fi al-mawdi allazi qusila fihi al-mayyit thalath layalin min ghurubi ash-shams ila wato kunna kendura ko fitillu a wurin da aka wanke mamaci na kwana uku daga faduwar rana har zuwa fitowar alfijiri sai a je aka je gobe haka jibi haka sai yi kwana uku akwai masu wannan aqida wa inda ba'dihim sab'u layali wasu kwana bakwai masu ke yi ana kunna fitila ko kendula wannan wurin wa ba'dhum yazidu ala zalika wasu kan tsara wa yaf'aluna mithla ko fil mawdi alladhi mata fiye kuma za su yi bayan inda aka wanke shi a wurin da ya mutu ma za a yi aka kenan wuri biyu ake yi da inda ya mutu da kuma inda aka wanke shi sai kunna fitila tun daga faruwar rana har zuwa fitowan alfijiri sai a je a kashe shi kansa bidi'a ne bai tabbata addinin musulunci ba na talatin da hudu zikirul ghasil zikiran min al-azkar inda kulli udhun ya zikiri zikiri akwai wata addu'a da wasu suke yi lokacin da za a yi masu wanke gawa kowane gaba za a wanke tana da addu'anta kowace gaba wannan ga addu'a wannan ga addu'a littafi musamman za a ga rubuta littafi wanke gawa sai ta haddacewa ga masu wanke gawa to duk wata gaba sai mata nata addu'a bai tabbata ba bayan da ya zo a sunna na talatin da biyar aljaharu bizikir inda ghasalil janazati wa tashyi'iha bayyana zikiri ambaton Allah lokacin da za a wanke jana'iza ko lokacin da za a rikiya a yi Allahu akbar ko la ilaha illallah ko a yi ta wasu waƙe ana rika gawa ko kuma lokacin da za a wanke a wani zikiri ne duk bai tabbata daga addinin musulunci ba na talatin da shida sadalu sha'ar almayyit min mayyitati min bayni tadayha wasu kun sun aka ce idan mace ta mutu me za a yi da gashinta ce za a riba shi uku ko ɗaya sai nan ɗaya ta zakiya sa ta baya to wasu ta nan suke jefo shi tsakanin nononta nan ne ake zugo gashi shi kansa bidiya ne bai tabbata ba saboda mun duba hadisi ummu salama da suka wanke wata ce sai suka sanya Gashin ta talata ta qurun wato kizo kala uku sai suka nanan nanan da kuma tsakiya sai suka sanya suka jefa shi ta bayan ta ba ta gaba ba to yin ta gaba shi ma bai tabbata ba da hadisin ummu atiya wanda mun karanta shi a matsala ta 28 sai alkafin an gama da wankewa kenan bidiyoyin da ake a wanki a wanki ga sunan wasu da yawa mu ban ma san su ba ko alhamdulillah to nan sai ga su wanda ake yi alkafani su kuma su suna da yawa alkafan wal khuruj bil janaza wato bidiyoyin da ake alkafani da kuma fita da jana'iza نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند عند قبور الصالحين كآل البيت ونحوهم wato ɗauke mamaci daga inda ya rasu daga anguwan da ya rasu bayan akwai makabarta a wannan anguwa zuwa wata makabarta mai nisa saboda tunani akwai manyan mutane a gurin ko akwai ahalul baiti a wurin bari a ɗauke shi kai can inda ahalul baiti suke wannan kamar yadda ya faɗa wasu suke yi tiƙadi wannan musamman shi'a da sauransu ko kuma a'a nan magabartan talakawa ne akwai na GRA to bari a ɗauke shi daga nan a kai shi GRA kuma yana da nisa sai tafiya mai nisa duka bidiyo'i ne da ba su tabbata ba mutum ba wai inda aka sa shi ne muhimmi ba da me ya risu shi ke kawai babban abu me yake a zuciyarsa da ya risu shi nan kawai duk inda aka sa shi ko ba a masa sallah ba ma da abin da ya risu nan shine za a tada shi to inda aka sa shi bai da tasiri in ba haka ba ga su ubayyu bin salul a madina ga su abu jahal su a makka wasu da yawa me zai amfane su babu to saboda ka wuri bai da tasiri bai da wani amfani shi mamacin shi ne kawai to wuri ba a duk inda aka binne mutum Allah ya sa cika da imani kawai shi ne babban abu to ɗaukan shi zuwa wani wuri da nufin cewa wurin shine ya fi masa falala ko akwai irin suwa ne bari a kai shi wuri bidi'a ne wanda addini bai tabbatar da wannan ba da eh, duk wannan mun yi bayani a kan tun kwanaki mun ce ko da wasiya ya in ya mutu a kai shi garin su ba za a zartar da wannan wasiya ba saboda ta saba umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a gaggauta binne mutum in ya rasu to duk abin da zai kawo jinkiri ba za a yi shi ba sai dai in har inda ya mutu din ne ba magabartan musulmi a wata ƙasa ne wanda ba ta musulmi ba ba ba inda za a binne shi to nan ne sai a ɗauko shi a kawo shi inda musulmai suke don a binne shi amma in akwai inda za a binne shi a binne shi a inda ya rasu ne ya fi masa sauƙi ne kuma ya fi ma waɗanda su ma wanda sa ne sauƙi saboda sun bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am قول بعضهم إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يؤايرونه بذلك to wannan kuma daga ciki akwai masu cewa matattun suna alfahari da likafanin da aka binne su da shi suna alfahari da su kyawar likafanin da tsadansa matacce na alfahari da shi a kabarinsa suna cewa idan har aka binne mutum da wato likafani da ba komi ba irin tsoho ko mara ko mara tsada to za a dinga aibanta shi a kabari <laughs> sai na wasu mutane ana kiransu basa akwai basange akwai basa su za ga nan suke sa kaya a baya kaman gwari to su har yanzu suna nan kuma kullum za a su har matan su kiso suke mafi yawa in ba yanzu ba wasu da yawa za ka ga babban mutum ko babban mace ba sa sa kaya sai dai a sa irin wannan bente kawai ana yawo har yanzu suna nan da yawa da yawa da yawa to a suke sa kaya to su idan mutum ya mutu idan har duk abin da yake idan ko da ta ba yake sha ko giya ko gurkutu to akan binne shi da shi ne kada ya je can ya dinga buɗe roƙo gara ya tafi da kayansa <laughs> Allah duk abin da mutum yake sha da shi ake binne shi da shi to su haka suke to wai kada ya je ya dinga a ce shi bai da shi ko da babu kai sai an nemo an binne shi da shi su ne wata rana ba tarihin su za ga mutum ya kai wani tsufa daga shi sai wannan bai wata rana za ga daga shi sai fan yana zaune akan kujera ana nan dunka kaya masu kyau an aje sai ran da ya mutu a sa mishi a sa mishi ran sai ka dauka sarauta ake nada shi za ka yi shi gabari haka ce amma lokacin da yake da rai baka so kallon sa wallahi duk jikin iya kawai kwan din da yake sawa haka za ka cikin toka, cikin toka a zaune to amma sai ya rasu to wallahi yanzu ne za a yi alfahari to kaga wannan itikadi ya daidai <laughs> wannan abu ya daidai da su to haka mutane suna yin irin wannan wasu wanda amma wasu ba ba musulmai bane to musulmi yayi tunanin wannan bai yayi kaman kama da irin wa'annan tunanin na wa'annan mutane so har ka za ga hadda ashana ko leta za a binne shi da shi kada je yana roƙo ashana in yana shan taba to haka suke su na na talatin da tara كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين وأسماء أهل البيت عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد وإلقاء ذلك في الكفن كي ربو تسونا ممتين da kuma rubutawa cewa yana ya shaida babu abin wata da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne kuma da sunayen ahlul baiti ya shaida Husaini imam ne waliyullah ne Hassan Ali duk waɗannan goma sha ɗaya sai an rubuta kuma shi'a suke wasu su sa a nan da nan har da cikin baki ana sa masa wa'annan sunaye sannan bayan an sa shi akwati a rubuta ta nan a rubuta ta nan a rubuta ta nan a rubuta nan sunaye sannan a sa hoton shi kuma a manna a sa fure-fure-fure a manna a yi ta tafiya to suna haka su kuma Allah sarki ya shirar da su to duka wayannan ba inda ya tabbata Allah madaukin sarki bai bautar da mu da irin waɗannan abubuwa ba in aka ce irin waɗannan za a dinga yi ai kuma maslaha da sauran abubuwan da ake bukata za su tafi wa ilqa'u da sai a ɗauko kuma turbaya na Husaini shi kuma a dinga yabawa a likkafanin shi ma wasu da shi ma ake rubutawa a jika shi a mai da shi ta rubutu da shi da wayannan sunayen kasar husaini wanda aka yi sujjada da ita in ka ga dan duk wani dan shi'a bai taɓa sujjada irin a ƙasa irin wannan ko ina yake yana nan tare da kayansa wani a aljihunsa wani a darduma da yake rikewa ya dan je da wani kyalle ya taɓa wurin ko an kawo masa wani kyalle da aka taɓa an dan dunka shi a darduma akan su yake sujjada za a ga su kullum ƙananan ƙananan haka ina rike da su a kan suke sujjada in ka je masallacin zaga kowa da abun a gabansa to wai kasar karbala ne aka debo shi ne kawai kasa mai tsarki a duniyar nan in ba shi kai sujjada ba ba kai sujjada ba ka duba irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ila liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa wurin sallah kuma mai tsarki su suka ce sam sai karbala inda husaini yake allah ya tsare na'am sai na arba'in kitabatu du'a'in alal kafani rubuta addu'a kowace irin addu'a a kan likafani bidi'a ne bayan da ya tabbata addu'a nan ba za ta amfani mamuci ba in ba ya yi aiki da abin da addu'an ta gusa ba saboda haka rubuta addu'a ba wani abu a yi masa addu'a ne wannan shi ne kawai aka samu zai yi amfani shi yasa ake masa sallah shi yasa ake zuwa a gaishe da mamatan shi yasa ake ziyartar babari duka wannan don a dinga musu addu'a saboda tana da amfani a wurinsu kuma shi ne ma dalili na ziyartar magabarta na 41 tazyinul janazati wato kawa ita jana'izan. a kawata ta kamar yadda na faɗa a sa fulawowi da sauran abubuwa duka wannan bidiyoyi ne bayan da suka tabbata samu farin ille kawai a sa shi a je a binne shi kenan ita masa addu'a amma kawata shi babu a wani littafi da ake kira al-ba'ith ala inkaril bid'i wal hawadith li abi sham akwai wani mutum da ake kira abi sham ya rubuta littafi da yake bayani akan wato kin bidiyoyi sai ka wannan a shafi na 67 sai hamlul alami amamal janaza rike tutoci a gaban jana'iza in za a kai ta magabarta wannan ma shihar ne na shi'a ba ma tutocin kasar su za su rike ba ba na wata kasa ne za a rike za ga tutan iran a gaban magabarta wai me za ta kara mishi allahu alam <laughs> tutan wata kasa duba fa yadda mutane suke zama suke mai da kansu kawai kaman ba su da tunani mai kyau domin tutar Najeriya ba ta mai komi ba kila ba a ce da ta Saudiya ma akwai la ilaha illallah a rubuce a ce saboda wannan la ilaha illallah misali inda ma za a sa tuta to amma dauko tutan kira ana ja a gaba to kenan ka bar kasan kama ka bar wani kaji ga zo wani kana tunani zai wani bai da wani amfani shi ma yana da cikin ya rike tuta wannan kuma mafi ah, yahuda su suke yin wannan to kaga sai aka ɗauka a musulunci to musulunci bai yadda da wannan ba ba wata tuta da ake dagawa a gaban mamaci ya mutu kawai a sauri a kai shi makuncin a dinga masa addu'a na talatin arba'in uku wada'ul imamati al khashabati wato sai a samu ko mutum mutumi ko wani katako ko abu sai a sa mishi rawani akwai masu yin haka su kuma shi ma bidiyoyi ne wanda ba su tabbata ba akwai littafi da ake kira as-surah na surah ibn al-abidin fil hashiya sarraha ibn al-abidin fil hashiya ibn al-abidin ne bayani akan wannan a littafin sa hashiya bi karahati hada yace wannan abu makaruhi ne wa kaza alladhi qablahu da wancan da ya gabata rike tutuci, inji ibn al-abidin yace faɗi wa yulhaqu bihi a tarbush wa kililul arus wa kullu ma yadullu ala shakhsiyati al-mayyit kai duk wani abun da za a sa da wannan abu kaman da ake me ake kiran shi taj ko da ake sawa na ake na sarauta da sa rawani da duk wani abin da zai nuna yanayin wannan mamacin don suka yi wani abu kaman mutumin kamar mamacin a sa masa rawani to duk wannan bai tabbata ba daga wani hadisi ko kuma wani daga cikin magabata ya yi bayani a kan wannan duka bidiyoyi ne sai hamlul akalil wal as wa Zuhur wa suwaril mayiti amam al janaza rike nau'i nau'i na fure don fure nau'i nau'i ne daban-daban akwai na ainihin akwai kuma wanda ake yin sa to za a ga an rike shi da tutoci da kuma sura hoton shi mamacin a gabansa ana tafiya duk waɗannan bidiyo'i ne da irin abubuwan da ake kurawa kaman wuta haka wani kamar ruwa wani irin dan gari-gari dai ba abin da ba za ka iya gani ba to arna mm, wanda suke ba musulmai ba suna yin wannan wasu musulmai su ma sun ɗauka suna in ka ga jana'izar da aka yi ma 'ya'yan aljazza kilofin da aka kashe su bidiyo da ita ga duk na abubuwa an yi su ana tafiya sai ga wani abu an buso shi kamar ruwa wani abu kamar wuta wani abu ba abin da ba ka gani ana waka kuma ana buga ganguna ko ne ga bidiyo lokacin da aka kashe masa ya'yan nan guda duka ba abin da bane na taba ba ku labari na gani a nan wani ya ce mu ya bar shi'a saboda wata jana'iza da ya gani a zaria ko lokacin da suka fito zanga-zanga shekaru da ɗan dama kaɗan da suka wuce har aka kashe wani mutum ana kiransa abdulrahman sojoji suka harbe shi ya mutu a Zariya, kunni wasu shekaru da suka gabata to eh yawa yi bidiyo ɗinsa to shi wani mutumi na ne sosai sosai a lokacin ban taba sani ma dan shi'a ne akwai lokacin da zai je Zariya ɗin sai zo ya same ni ce to allah yana bukatan dubu biyu ɗansa ba lafiya na so zai kai shi asibiti to sai ran da ya ji wancan jana'iza ya dawo yake gaya mu lokacin da ya karɓi wancan kuɗin ba ma ɗan ba lafiya ba zariya yake so ya je wata ta'alimi ne lokaci ke gaya mu to sai ke gaya mun da ya ji abun tun daga ranar ya ce ya bar shi'a shi ke gaya mun da kansa ke da ya je ya ga za a yi jana'iza an yi sanarwa a je a yi jana'iza shahidi abdurrahman haka suke kiran shi to aka zo aka taru aka fiddo daga shi da aka fiddo daga sai ya ga cikin akwati sai ya ganshi kuma sai aka buɗe akwatin sai ga a hannayensa an sa duk galle an rubuta haya Husaini ya Aliyu an sa mishi haka har a baki an sa duk wannan ya ga hotunan shi kuma a jikin abun nan din da fure a'a ce da aka zo za a yi sallah yana kusa da shi mai sallah shi ne shugaban su kenan ce sai ya ji ba inda ya karanta wata addu'a daga ya Husaini sai ya Aliyu sai sa Zahra haka kawai ce sai ya ga duhu sai duk wannan bai bata mishi hankali ba tukuna sai da aka zo aka ɗauki gawan za a kai sai ga irin masu gan din nan dididim dididim din nan suna tafiya suna buga garka a'a wallahi ce sai ya ga baya gani <laughs> shi ke ba labari wallahi da kansa sai aka je dai ya dawo yana dawowa sai da bi ogansu wanda shigar da shi shi a anguwan mu yake sai sami shi ce yau nawa ga wata ne ma ce kaza ga wata shi to ka shaida na bar shi a daga yau je me dalili sai ya dauki kissa ya gaya mai da ya dawo shi ne yake samu na yake gaya mu abin da ya faru ce ya bar shi'a tun daga abin da ya gani wallahi sai tambaye shi ce addini ya ce ai wannan ce a bai sani mai ce to gaji gashi abin da aka yi da ido na da ganga ana rika gawa kuma da mutane sun sa amara sun sa uniform ana tafiya ana takawa da sai ana waka ce na bar shi'a nan daga yau to sai ya dawo shi ne ke bani labari har ya tuna mun na shekaru biyu da suka je da ya karbi dubu biyu na zariya je ba ɗansa ba kai asibiti wallahi to irin wannan duk suna yin su to in ka kalli ɗaya bidiyon ɗin da aka yi na yayan sama abin da aka yafi wancan ma Allah madaukin sarki ya tsare mu shiratar da duka musulmi ya nuna masa gaskiya insha Allah za mu tsaya nan akwai da tambayoyi sai a yi daga nan sai a tashi insha Allah za mu tsaya a na talatin da hudu 40 عفوا 40 أربعين دبيار زام تاشر إن شاء الله نعم وعليكم السلام نعم نعم نعم na'am